Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana sa ran akalla jihohi sha uku a Amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da juna biyu bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin Roe vs. Wade wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekaru hamsin da suka wuce. Yayin da dama ake da wasu dokoki da ba a aiwatar ba tsawon shekaru. wasunsu a kwanan na aka aiwatar da su wasu jihohin na iya tabbatar da dokokin na hana zubar da ciki ba tare da bata lokaci ba yayin da wasu jihohin kuma za su bi sahu nan ba da dadewa ba jihohi sha uku da ke da dokokin da za su haramta ko dakatar da zubar da juna biyu saboda hukuncin soke roe vs wade da kotun kolin ta yi jiya juma'a su ne arkansas idaho kentucky louisiana mississippi missouri north dakota oklahoma south dakota tennessee texas utah da wyoming 'Yan majalisar dokokin kasar Somaliya sun amince da naɗin Hamza Abdibare a matsayin sabon Firayim Ministan kasar. 'Yan majalisa fiye da ɗari biyu da suka halarci zaman da aka yi a yau Asabar a birnin Magadishi ne suka goyi bayan Bare, wanda kuma ɗan majalisar wakilai ne. Bayan da aka kada kuri'ar a wata hira ta musamman da muryar Amurka, barin ya faɗi cewa zai kafa gwamnati mai ƙarfi don tankarar abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasancewar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka sanya hannu a dokar hana fatauci ko hallaka dabbobi masu fuskantar barazanar ƙarewa a duniya bai sa aka daina hallaka irin waɗannan dabbobin ba a cikin ƙasar. Abin da ke nuna hakan shine yadda ake kama jama'a da wani abu mai nuna an hallaka nau'in dabbobin kamar yadda aka kama fatan jakai fiye da dubu biyu a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yanzu bai kai wata uku ba da aka kama wasu mutane da safarar naman jakuna fiye da dubu ɗaya a jihar kebbi suna yunkurin fita da shi abinda ya saba wasu su sana dokokin najeriya sai gashi an sake kama fatun jakuna fiye da dubu biyu a jihar a cewar kwantarolin hukumar hana fasa kwabri a jihar joseph atta yanzu ba ma dubu daya ba yanzu mun kama fatan jaki wanda ya nuna cewa an yanka jakuna dubu biyu da dari takwas da ashirin kenan kusan dubu uku in an bar irin wannan ah, ah, sana'a to kenan yanzu ba da dadewa ba 'ya'yanmu ta sun je gidan zu kafin masu san menene jaki wannan lamarin yana faruwa ne duk da kasancewar najeriya daya daga cikin kasashen duniya da suka yarda da hana fatauci ko kuma kashe dabbobi masu fuskantar barazanar karewa a doron kasa da suka hada da jakuna yanzu ban kasanmu tare ta ba wannan hannu sai mu kuma kawai mu zauna a nuna ma kasashen waje kenan kamar mu ba mu iya aje yajejeniya ko kuma irin agreement da muka doka da su ta umu haka mun ba ta makan mu suna mu nuna mu kasa ce wanda ba za iya dogara da mu ba in ko kuma a wata siri ko kuma yajejeniya da mu ba. Hukumar ta hana fasa kwabri ta ta fatun jakunan ga hukumar kulawa da shige da ficen nau'o'in keɓantattun dabbobi da kuma kayayyakin amfanin gona wadda wakilanta musta idris Idris kat ya ce ba wannan ne karo na farko ba da aka kama irin waɗannan fatun jakuna a najeriya akwai kame-kamen da suka yi da kano da kuma niger da birnin kebbi muna experience yau wajen kusan dubu shida da dari takwas da ashirin da biyu da aka kama su ne muke muke roko da ku uh, ku daina wannan aiki kuma na biyu mun faɗo da wata program 2019 cewa mutane su zo za mu sa su su yi kiwon da doki don a samu a samu amfanin sanin da ya kamata. Masu sharhi akan lamuran yau da kullum irin farfesa tukur Muhammad Baba na ganin cewa a Najeriya ba sanya hannu ga yarjejeniya ne ke da wuya ba aiwatar da cika yarjejeniyar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Yau muna shiri na 64 inda za mu tattauna batun haɗin kan Najeriya gabanin zaɓen shekara 2023. Bari in haɗa ku da abokin aiki na Nasiru Adamu El wanda zai gabatar da mahalarta zauren. Nasiru Bismillah. jama'a barkamu da shigowa wannan zaure na boa wanda zaure ne mai tattauna kan lamura na yau da kullum da suka shafi al'amuran najeriya da sauran kasashe ah, waɗanda duka suke sauraron wannan sashi na muryar amurka da kuma kallon irin shirye-shirye da ake yadawa ta kafafen talabijin da kuma yanar gizo wannan zaure na voa wato ya dan kwambi bai zauna a nan abuja ba saboda yadda aka kara faɗaɗa aikin shi zauren inda aka dan karkata aka shiga wasu kasashe na nahiyar afirka ta yamma aka shiga jamhuriyar nijar to ina jin watakila maimakon a shiga ghana sai aka dan shigo najeriya saboda muhimmancin irin abubuwa da suka faru kwanan nan a kasar nan taken taron shine zaman lafiya da haɗin kan ƙasa gabanin babban zaben 2023 wannan kuma ya zama mai muhimmanci ne saboda abubuwa masu ban takeici da suke faruwa a ƙasar nan waɗanda suke taɓa zaman lafiya ɗin wasu abubuwa in sun faru sai a ga kamar ba za a sake dawowa a ma zauna lafiya ba amma cikin ikon allah da yake ita ƙasa ce mai albarka sai ka ga an sulhunta an zauna lafiya kamar irin abubuwan da suka faru kwanaki a sokoto wajen ɗalibai 'yan makaranta kazalika da abin da ya faru kwanan nan a jihar anambra inda ya shafi wata mata da 'ya'yanta gaba ɗaya sannan da kuma abin da ya faru a kasuwar daidai inda a sanadiyar wani lamari wanda bai kai ya kawo ba misali hatsari ne ma ya faru tsakanin wani mai babur ne ya samu hatsari da wata mata shi kenan sai aka fasa abun ya koma wani babban rikici har akalla mutum hudu suka rasa ransu mutane da dama suka samu raunuka to kasan nan babu shakka ya kamata a zauna a rika tattaunawa masu tsawatawa su ci gaba da tsawatawa to shine amfanin aikin irin wannan zaure na voa kuma darasin da in allah da za mu tattauna a yau kenan muna tare da manyan baki da ke wakiltar sassa daban-daban musamman ma dai shahararrun fuskoki da za a gani a babban teburi waɗanda suka hada da babban mai bushara wato Reverend James Mobile Way wanda kowa ma ya san shi ya taɓa shiga cikin hatsarin da ya eh, na addini da ya faru a Kaduna inda in an kula har ya rasa hannunsa daga bisani ne ya koma kuma yana yada bishara ta zaman lafiya gadan-gadan tare da shi kullum ana jin labarin shi sheikh nure ne a shafa wanda babban malami ne da yake shiga tattaunawa tsakanin addinai domin a samu fahimtar juna a rika girmama manufofi ko kuma in ce dokokin addinan juna sai ko muna tare da yar gwagwarmaya ta mata shahararriyar dattijuwa ajiya mariya baba daga kano wacce zan iya cewa ita ɗaya gayya don inda tana waje to in allah ya yarda ina jin mata za su amince cewa an wakilce su a wajen wannan taron kazalika muna tare da wani babban mai bishara wato fasto david tasa daga good news gwagwalada wato babban karamar hukumar nan da ke dab da filin jirgin sama da kuma karamar hukumar kuje a babban birnin tarayyar najeriya abuja pasto david ta barka da shigowa wannan zauren kai ne dama a karshe muna jiran wakili daga kungiyar jibius sheikh tajuddin muhammad da muke fata zai shigo sai wakili daga kungiyar tijjaniya sheikh alkasim yahaya wuri sai kuma wakili daga kungiyar shi'a malam ibrahim gamawa duk muna jiran su su shigo wannan zaure saboda su bada tasu gudumawar kazalika muna muna da wasu daga cikin sanannun fuskoki kamar malam alhaji dodo oroji wanda zai dan tabo mana tarihi kaɗan na abubuwa da suke faruwa a arewacin najeriya wato tun tarihin zamanin marigayi premier sardaunan sokoto ina jin watakila shi dodo oroji ya dace ya yi wannan babban aikin kazalika muna tare da gimbiya da gani ba tambaya wato maryam aliyu abdullahi farfesa ce ma gaba daya kuma jagaban matan zanzo kuma gimbiya ce ta musulmin garin juwa a nan babban birnin tarayyar najeriya abuja na ga hajiya aisha abdullahi daga maiduguri ta kanas ta kano kenan akwai kuma irin su ya'u yakubu yobe na ga aliyu shamaki na ga aminu tahir baggo daga bauchi arewa maso gabashin najeriya alhaji hassan ya tawa muna makamara ba da zuwa wannan sauran kuma sai malamin nan ne watakila ba mu ambaci sunansa ba ko me sunan malamin bishop ne ma oh ga bishop ma nan bishop maji bishop maji nan a takarda oh yana nan jonathan maji eh jonathan maji mm. a ah, dai waɗannan biyun ne eh, sun tashi za su yi jawabi sai su faɗa eh babban abu za mu fara wannan taron gadan-gadan bayan mun je babban teburi za mu zaga mu ba kowa minti biyar biyar daga nan akwai tambayoyi shikenan sai mu tashi muna fata ko gabanin mu tashi za a samu bayanai masu inganci masu karfi waɗanda za su kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar juna tsakanin al'ummar najeriya domin ana cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ah, wasu masu suka kara da cewa duk da darajar ɗan sarki hakan ya fi ma sarkin ma gaba daya domin ba zaman lafiya shi ma sarkin ba zai iya zuwa fadarsa ya yi sarauta ba saboda haka babu abin da yake zaman lafiya a ƙasa muhimmanci to sannan a tare da ni zan mika abu magana ga shugabar wannan ofishin wato hajiya madina dauda na dabo muna tare da duk kusan ma'aikatan sashen hausa na murar amurka irin su halima abdu'o su benjamin ogagon su hawa umar ok shamsiya ma tana nan bayi na ganta ɗazu to duka dai muna tare sai kuma wanda ba fiye gani ba da yake yana bayan na'urori shine awwal salihu muna fatan za a yi aiki yadda ya kamata kuma ba za a samu wani cikas ba a lokacin da muke wannan aiki kazalika masu kallon wannan shiri kai tsaye ta shafin muryar amurka na yanar gizo sa iya yin tambayan allah da za mu iya bakin kokarin akwai tambaya mu karanta saboda waɗannan manyan baki su amsa ajiya madina kamar yadda abokin aiki na nasiru adamu ilhikaya ya gabatar ina so in muku maraba da zuwa wannan shiri na musamman da daga kasar nijar kamata ya je kasar ghana ne sai shugaban sashen hausa ya ce lokaci ya yi da za a yi wannan shiri a yi mukabala mai kyau a fitarwa mutane da inda matsaloli suke na ƙoƙarin haɗa kawunan mu gaba ɗaya a najeriya nan ba bambancin addini ba bambancin jinsi ba bambancin inda kowa ya fito idan ma aka ce za a yi fashin baki akan wa'annan abubuwa ba wa'anda suka dace da yin wannan fashin baki sai wa'annan manya guda biyu da sheikh nureni ashafa da kuma reverend james muvelwi yana ɗaya daga cikin waɗanda abin ya taɓa shafa a kaduna har ya rasa hannunsa guda ɗaya to ba wani wanda zai iya bamu tarihin waɗannan abubuwa da kuma illarsu kamar shi sun kuma yi sama da shekaru 28 da kafa ƙungiya. wacce ba abin da take yi sai ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da jinsi-jinsi a duniya baki ɗaya ma tunda na san an taba gayyatar su ƙasashen turai daban-daban kun je ƙasar paris kun je jamus kun je america kun je duka saboda wannan ƙungiya taku ina so in fara ne da tambaya to wai me zai sa har wani ya yi mummunan kalami akan addini da bai sani ba shin jahilci ne ko kuma mummunar da awar shugabannin addini ne ko dai za a ɗora laifin akan siyasa da ta shigo cikin rayuwar mutane. Barin tambayi Reverend James muvelwe shi zai fara buɗa mana wannan taro da amsa tambayar. To na gode jama'a masu sauraron mu duk inda kuke a doron ƙasa ina so in ce muku salama ya kasance tare da ku. Wannan ita ce gaisuwa da Isa salam wanda muke kiran shi Yesu Kristi ya kawaya mana shi sa na fara da shi wato manyan baki da ke nan gurin ina ba kowa girman sayan da Allah ya basa musamman kuma ga shi babban abokina Hassan na ne ko Usaini muka yi kuskuren kowa ne ne Hassan kowa ya Usaini amma a cikin ɗayan shi ɗaya ne ya ɗauki ɗaya cikin ni kuma na ɗauka na biyu a da wannan mabuɗiyar magana na so in ce lallai wannan abin da ya faru a ce mutane yanzu mutum ya shiga cikin hurumin wani yana mishi fasara na ko addini ko fahimtarsa ko wani abu da yake da dangane da al'adansa ya yi shi a hagunce a to lallai babban abu ne wanda ya kamata kowa ya yi tur da wannan isa almasihu ya gaya wa dukkan krista a doron ƙasa ya ce kada ka ce ma wani raka raka ma'ana kada ka zage wani ko wani abinsa domin a ƙarshe za ka shiga cikin wani haɗari na hukunci na allah ma'ana a ranar tashin kiyama duk wanda ka zaga to za ka ba da lissafinsa a gaban mahalicinka to kaga idan wannan yana nan haka to yana nuna cewa ababen da suke faruwa yanzu da ake ba su fasara irin na addini to akwai jahilci ciki domin ba sai ma ka ambaci addinin wani ko jinsin wani ko halittu yadda Allah halicce shi sai dai hausawa da suke jin mu dai kullum kowa da na kasansa ake kiransa sai ka ji an ce jins mai hannun roba ko ko musa gurgu to ga irin wa'annan wa'annan ba wai a gare su ya zama wani abu ne amma ga wani wato masu tarbiyya irin daban da ta malam bahaushe zai ga kamar a ah, an mishi wato zagi ne ko kuma an mishi reni bisa ga abin da allah ya bashi ko kuma wani jaraba da yake da shi to manya-manyan shugabannin addinai kuma wa'insunsu saboda son zuciya sai su dinga mai da abin da ke haram halal abinda kuma ke halal su mai da shi haram duk wanda ya ba su lada irin ta kuturu da lokacin aski sai ga sun mata aski saboda menene wani ya karba ladan wani dole ya ma wannan aikin to ire-iren wa'annan ne in sun fito fili sai ga suna abubuwa suna jifa suna suka suna yaba juna tabo wannan ya caba ma wancan ya caba ma wancan to duk wanda bai yi magana ba ma yana baro ta kamar malamin addini sai a ga kamar ai wannan an siye shi Eh dan amshin shata ne to mu a tahiya da muke na kusan shekara 28 kenan a idan masu kallo za su iya gani saboda mugun fahimta da irin koyarwa da aka yi mana an cusa mana kiyayya da hasada da rashin son juna sai ya kai ga mun shiga wayansu halaye wanda a dubu biyu cikin wayansu al'amura da suke da nan gane ga batanci ko kuma irin kwaiwa da aka yi mana muka fita sai muka rasa hannu a cikin ababa da muke cewa da shi wai muna kare wurin addini kuwa kariyar addini ko na Allah ne to idan an ce kada ka kai wa wani cakuna ko ka kai mai wannan amma ka kare kanka to wata 'yan layi ce siririyar layi tsakanin kare kai da kai farmaki to a kyau abu shine a koyawa juna zamantakewa da mutunta juna idan ka mutunta ne mutunta ka idan ka faɗa abu mai kyau game da addini na in magana mai kyau game da addininka amma mafi kyau shine ka yi haƙuri ko da an wani magana ka yafe na yafewa in kuma abin za ka kai gaba ne ka kai ma wa'inda suke da wannan izini na hukunci irin na wa'innan to lallai kuma 'yan siyasan da suka shigo lallai kam sun bata abu 'yan siyasa na nan suna jira sai lokaci ya yi sai ka ga suna kai suki ga wani su ce ai ana min haka dan ni ba dan addini kaza bane ko kuma ni ba dan wuri kaza bane alhali ko abin da ake nema ba ta da addini idda da da dan hannun da zan ciro naira in mika za ka ga ba a sa addini a kai ba akan wannan sai su kashe juna ko kuma su rayar da juna inda suke tare suna tare akan naira inda ba sa tare sai su je su ziga mu mu kuma sai an zo sai mu yi ta kashe juna suna nan suna yi mana tafi a can to a takaice abin ke son faɗa a nan shine cewa wannan abin son kai ne son zuciya ne kuma dole ne mu malaman addinai ya koma gare mu ne mu tabbatar da ba mu yadda mabiyanmu sun je sun shiga sun hallaka ba domin ayan Allah na cewa idan ka yadda wannan kananan na waɗannan har ka sa su suka je suka yi wani abu har suka rasu to zan nemi jinin su a wuyan sannan aka ce ka nemi zaman lafiya da kowane mahaluki a doron ƙasa tare da rayuwar tsarki in ba haka ba ba za ka ga Allah ba to muna roƙon ga duk masu sauraron mu kuma bari in karasa da cewa a ƙungiyar mu da muke aiki yau shekara 29 ba mu taɓa kira a narki a zama ɗaya ba mukan cewa ka riƙe addininka yadda Allah ya baka addininka ni ma riƙe addini na yadda Allah ya kawo wani a ce muna yin gamin gambiza ko kuma na a zo a narke ana halaluya ana alhakubar a'a ba shi bane in ma baka riƙe addininka da kyau ba baka ma cikin kungiyar mu so wani ya ce an zo an narke an zama ɗaya samsam malam gashi nan shekaru 29 yana ta dawa in tuba ni ma na shekaru 29 nake ce tuba sai aka wannan kalman suke koya min lakun kun wale na gode da waɗannan bayanai na rabaran james movell wuye za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora idan mai kowa mai kome ya kai mu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin yakan kama ni ce madina dauda mu huta lafiya a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin kwarya muke wannan hira yanzu haka a ah, malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya ji kaka ko zaka gabatar da kanka Eh suna na Saminu Salisu. To Malam zabi kai mutumin wani gari ne? Ni mutumin Faskare ne. a Katsina. Faskare jihar Katsina kenan. Eh, local gambai To yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko? Eh, ah, to yanzu wannan fiyo wata malam nawa ake sai da fiyo wata? Naira ashirin a yanzu. Kowane kwaya ɗaya ko ledar gaba ɗaya? Kwaya ɗaya. Ana sai ledar gaba ɗaya a ɗari biyu. Amma shekarun bayan ni na san cewa kamar ana sai da wannan abu naira goma ne. Ya aka yi ta yi shingoron zabi haka. Yanayin rayuwa ne. komai lokaci ya canza shi ya kawo haka yanzu malam ka kwashe kamar shekaru nawa a wannan gari na abuja gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan 2002 kwarai kuwa kusan shekarun kafa yanzu ashirin kenan a garin ina zuwa yana dawowa in je gida in dawo ne zuwa lokaci zuwa lokaci haka to tun da kake zuwa waɗanda a cikin waɗannan shekaru ashirin dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki a shekarun baya din kamin da koma wannan ok kamar yi shekara nawa kana sana'ar rake din na shekara uku yanzu kenan dai da yanzu da ka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba to ka san kuma na rayuwa haka yake ba da baya kasancewa amma su samu ne samu wadda tafi wannan gaskiya insha Allah wanda ya fi wannan din zai zo insha Allah to malam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske ah, eh, za ga kaman matsalar gurin zama da abu abinci kaman a ina kake da zama ne ina nan garki a nan transformer garki transformer a nan kake da zama eh. to kana ka kama haya ne kana zaune ne a gidan haya ne ko ko yaya eh, mun kama daki da yanzu ku nawa mu biyar ku biyar da kuka kama kowa yana hada ana hada ba kamar kuna biya a wata ne ko shekara duk wata zama ba dubu goma haka kowa zai biya naira dubu biyu kenan a watan ba to amma malam yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kamar nawa a rana gaskiya alhamdulillah ga wakin gwalgwado ana ya samu dubu biyu ɗaya da ɗari biyar naira dubu amma na lokacin zafi ne ana iya a fi haka yanzu na lokacin damuna ne kana samun dubu ɗaya wata ran ba ka samun dubu ɗaya da ma a nan da damuna da ake cikin yanzu To malamin yana da iyali kuwa? Gaskiya da iyali, ina da mata ɗaya da ya biyu. Ayan ka biyu, mata ɗaya ya biyu. Ƴaƴan zuyi. A ah, masha Allah, Allah ya raya su. Amin amin. To ka ah, suna su ma nan ah, garin Abuja ne tare da kai? Ina fuskar local government. Wacan Katsina, eh. jihar Katsina. Eh. To kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida? Yana wata biyu, wata uku haka, sai na koma. kana wata biyu wata uku kamun ka je ganin gida kwarai to malam yaya maganar karatu fa karatu an koyi karatu an yi karatu boko na yi karatu boko da islamiyya ba ni ban taba ba gaskiya domin ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar ka kai aji biyar na babban sakandare eh, nan karatu na tsaya mu wallahi eh, to amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu wallahi yanayi na rayuwa ne yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma cek da karatu to yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe za ka sake koma makaranta ka ci gaba sosai kuwa sosai wallahi ina ina farin ciki ko ko gobe ma samu dama Allah zai koma domin ilimi shine shige shige zaman duniya ko ba haka ba to amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai don a lokacin muna cin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashen da ake a halin yanzu wallahi to shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka na gode Allah ya saka alheri Allah ya taimake ku amin gode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale 多些人为。 mana katutu take oyoyo jira-jirai ana yankawa Allah kai sa kai mukabira ana tonawa a yaye alawayo a yanki mammaci daga dara'a wayo Allah wayo kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.